gogar gaba ɗaya wallahi duka ba sa nan shi yasa na kunya oh, Tuni ni na na neman yake na ka neman ka gani ba babu abin da nake dai tunanin ma da kaɗan kuɗi za ka tawo haba haba to yanzu me kike so kici ai ba na son kina zama ba yunwa me kike so kice ne akwai wurin shawarma a ah, haba haba me ba za ki samu ba kuma anan maza ki je ki ɗauko gyalake yanzu ki zo To, wannan dai Allah ne kun gani ina ganin ba ku san kowa ce ce ba tun jiya na kawo ta. Yawwa shi yasa na kirawo Alhaji yanzu um, wannan ciyaman na ce zan gabatar da ita. Saboda haka ba kuwa ce. Na ce ita ba ta shigo a dama da ita. To, ni dai jiya muka haɗu da shi gaskiya ba zai yi ba sorry director ina haka haka da hannu kuma ban taɓa kuɗin ba kuɗin ba eh ni ban taɓa ganta idan nan ba ina ka samu ta kai masu ne su suke cin nama shi wannan ne masu ne karo karo ɗan ɗan min ɗan min kai to amma zan baka shawara kar ka yi ɗan alaji ga kanan bangaren saboda shi ciyaman da kake ganin ba shi da mutunci ba sai ga namiji a nan bangaren ya kanka ne komai ai ce amin na wani shi ya san yarinya kana rufe ya san ta amma haka mun sani ba sosai ya san kai sai da mata kai ta dana na waye da jiya ido na waye ta eh to ai na ji ce mun farin sani ka mata ai a ida ba na na a fuska to ana ce mata kudin da ne wa ah, eh hana mu ce a kuma kai eh. ranar kun biya kuɗi ko jibo ta rabu da kuto amma kuma yau ke ya aka kuka shigo gidan nan mata wace hanya kuka biyo wani sarsala kuka kuka shigo wallahi da baya kawai ne ya wuce ta namijin duniya ke na yana haka ne sai mana a'a ciya ne eh ai da alaji da mutumin kan na wajen ka ko fahimci juna ko a bari ta akwai bashi to eh dan je dan to dan eh ai wani shawara ta da a'a ka eh. wuce. to dan bi ko da eh sabon ido ba kuma ya mala eh, eh sabon ido sabon ido ke kin dan jira ne kike ke ma da ba kuma ya mala Sure. Good. Good. Good. Maybe. Allah ka gani mana layi da layi jaman da osis muna tare ta bature muna ta geza zo ne a je ta ka karba dubu ɗaya ne dubu ɗaya eh. ka karba dubu ɗaya ne na babanmu nema na ɗauko buɗe ma sai kin sato ta sannan za ki kawo mu ba sato tambaye na baba ta ce to na baba ki ki ne ya haka ne eh ina annabi kwana biyu fa ba ma samun jajayen matan da muke samu kasan mun fi son dankwala dankwala amma muna fata Allah miliyar budurwa alkura wallahi alkur'an kai kai kai kaga wata ko ka ga ko wata kina ji bai Allah mu dai mun ganki ne da ni da abokina duk muna ko ba haka bane annabi faɗa mata wannan zancen ku biyan kuke so na kuwa eh kuma za ku iya da ni ma kuwa Duk eh. kuwa. Za ku iya da? Eh. So ina za a Eh. ya <laughs> biyo mu. Mu je bana. Eh, mu je. Mu je. Mu je mana da Allah kai ka ce abin nan. Za ki je dai. Za ki je dai. Mu je. Kina mai mu dai. Ina bayan ku. An gama. An gama. Yaya? Normal ne. Normal ne. Bello Wa ke neman sa? Ni ce. Ke kike neman Bello? Kai! Me ya haɗa Bello da wannan? Kawai ya dace ki ki shi ki. Eh. Wani abu da nan kila ma daga can. Yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema? ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ɗibo mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fashan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka ko da isa ka ɗauka ba wurin da zan duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni ba bana sai mu ruwa ne Za a samu ɗari biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a baku ɗari biyar irin matan nan ba ta ba da kuɗi nan. Ya muna raka ba ruwa wai. Ɗan gura ubangin ku a gidan What Wace wace irin